Bankin Duniya tare da gwamnatin jihar Niger a Najeriya sun ƙaddamar da aikin samar da hanyoyin yankunan karkara masu tsawon kilomita 403 a sassan ƙananan hukumomi goma sha biyu da ke cikin jihar Niger. Jagoran shirin samar da hanyoyin yankunan karkara a Najeriya da ake kira RAM. Injiniya Ubandoma Ularamu ya ce ana sa ran kammala aikin ne daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2019 kuma bankin duniyar zai kashe dala Amurka miliyan 60 a ƙarƙashin wannan shiri. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shi ne ya kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga garin kamfanin Bobi zuwa Bangi hedikwatar karamar hukumar Mariga ga abin da yake cewa. Mun kaddamar da wannan aiki da kamfanin Bobi zuwa Bangi a yau. Ah, duk wanda ya sa bi wannan hanya ya san mutanen da ke karkara ah, bisa wannan hanya suna cikin wahala in ka tashi daga kamfanin bobi za ka bangi in ka yi sauri ka yi awa hudu tafiya na duka duka bai kamata ya wuce minti arba'in ba ko awa daya saboda ka lallai yau mu yi matukar murna tun ana labarin ah, za a yi hanya yau gashi za a yi hayya tsakanin kamfanin bobi zuwa bangi kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Doku ya ce sun fara bayar da naira miliyan 200 a ƙarƙashin wannan shirin. Muka saman bayar da naira miliyan 100 na bara da na bana miliyan 200 kenan. Na'am. To yanzu wani tabbaci za ku baiwa jama'a cewa lalle wannan an fara ba za a tsaya ba. Kasan shi wannan hanyar da yake haɗin kai ne tsakanin jihar Niger da bankin duniya babu yadda za a iya tsaya da izinin Allah. Muna da kuɗin ƙasa da zaran kamfani ya nema za mu bashi. Wannan hanyar dai da ta tashi daga garin na kamfanin bobi zuwa garin na bangi na da matukar tasiri musamman ga manoma wajen fitar da amfanin gona ga abin da wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa. Alhaji Alimai mai kasuwan garba. Muhimmancin ta gaurinmu wallahi in abu ya faru wanda an samu rashin lahiya sai a rasa yadda za a ɗauko su sai an yi hito yau gashi Allah ya kama ga hanya da za a yi mun ji daɗi. A suna na wani rabu Musa kasuwan garba. Na kowa farin ciki a wannan margalar gamin domin na tuna sa da nake majalisa daga 2007 zuwa 2011 ba irin goma da ban yi ba har ya kai fagen an sa wannan hanya so biyu a cikin kasashen kuɗi na shekara 2010-2011 amma Allah bai kadar an yi ba. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu fama da matsalar rashin kyawun hanyar motoci. Al'amarin da masana tattalin arziki suka ce yana kawo cikas wajen bunƙasuwar kasuwanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.